بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ngaba soko idaka tun yibo mini asiratu nabawiya mini litafiyan muqarrarul musabaqatil wataniya yanaki babu nan e ba zai tiya mujeza jiya annabi muhammad wani sallallahu alaihi wasallam amma ga wagan mujeza wuce ina ja ta annabawa su kwaji bayi ina juji faruwa ya na ci alada lebana zandoro na ji annabi su kowa daga ti sahaba jojikin kwatana ya je ya ga karama ngayi ina ja ja ci alada ya zawon gilebana misali kendo de Ali hadisi shi ne wugwa ga ya wuce shi al'ada wani ji faruwa zandoro na maja twara yana yana wani zaguru soko mu'jeza wucin ya annabawa ji karama wucin ya zaguru ji to karama ma wuce faruwa ya sahaba nabi muhammadu ji sallallahu alaihi wasallam ke sayyidina umar na ngole utamin bare madina wa feji zawangi shi wazi efoyin jummai mo ma fe gaga be soja na jiwuje kiyan mutu lokun dade na toci je na yi ga na yi ina fe saji kunda kin ba shi na tare mo fe gaga be ai kafa ba so ya loci je na sada wai gaga be ai mo ga yi ga karama ya sokoji mu'jiza wuji faruwa sarawai ya nabi sallallahu alaihi wasallam fuska kama. to amma fuska ta yi karama kiman jiga ademan na ji karama ga tulaya haji ba su ko gulan wuluki bai bu ya fi fitina bai zawon gishi ma wani ga wale wuce ga ji faruwa misali a gawa iman wace zungu ewara na ga wale ga katamba mi sun mi ga shebe zawon gishi ko to ngala za guru ja da fe ziki na da ya bu ebo fitina ya za wangi jo eh to manje jiga karamu tulu ya za wuce ugwa ga ya da su ko ga ya za ndoro are ebo ne za ji fi wadde daraja sayyiduna abubakar karama na shi matugwa tulagwa ta abuna wa diwe sayyiduna abubakar ya su kujje je sahaba ndo ci najima darja kwata zuma ya sahaba wuce ko na yi wuce wani bogo man jiga wujin yi gaya amma su kwaji utsa zai gaba wuna biyu eh, amma za ga tsa biyu na wani ugwagan ga zandora to man ji gaggara sosai ta alamar yin karama to karama ji maddabo na zawon giya da fele ga karama wanda ci mai etu ya jin nushi na waje fahimta ko adde zai dasa ta notiyo wani amma ndo cewa gbagbere jin nushi da alaka biyu jin nushi ko siri jin gauta gai ko siri ji dabo na ji wato ya zaji yin doci ajiye ya gabu bi suna dini ma wajo al'alima wudde jindu na ji e tuzu ma be kiyo be nena to ngala ga kafi karamu tula gwata zauje ya dabi wina wa zai suna da sokona wa za a fi beki kiyo be da su sokona wudi za kpata wa le mamaki ya gwatu ma wa da jiga karama ya ji fahimta ko ndo cha fedu tafiyo unda kimbwa fitibuta inda ci sai rijiyo gwako mun ji bayani kan kicewa ga da rike ganna aini su kuma zanna ci mai karaman na yau kan kici mu wa kyau ga ga zanna e ko shetan buta yau shetan sai tuzo be ko na yau yau ngala ibn taymiya kali ta fi ga al-furqan bayna awliya'i rahman wa awliya'i shaytan e rike ga dan wali gurujo gan be wali shetan ji bi ma na zagulu sokoli na indo ci ya tula ya yi kiyan ya kara mana amma dai na ja ya kojin nuji a yadda wace wuza wangi ji ga ya da sokoya wani wa anas bin malik radiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a bi qadahin fihi ma anas bin malik ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi ga ga lafa ya ayawulani evan wuce nufi ba kubo fawata ka fawufi annabi sallallahu alaihi wasallam fe lagwan dauda ya vonna faja'ala yanbu min baini asabi'ihi nu wannan annabi muhammadu lagwadana nu fe yayin titiye go gijin annabi fatawadda a wa sahabihi sahaba nabi muhammadu ji kpata fe jihar lamaki ha biya nuwanne nuwanne fifoge a nabi ga allah bai ci lagwa albarka ku da gwanda da wuna a nabi alli nuwaye e titiya babu e gwawawa gijin a e nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sahaba ji ba dokun tu kpata na nuwanne na fe titiya gwa a wani ga fe jihar lamaki anas ga wuce ga kam kamkanu <clears throat> ya aba hamza zaguki adadi ya zaguki jalula bi nuna fetiye ga wagi ya nabi muhammadu nuna sallallahu alaihi wasallam ufe ya wuce ga kanu zu'a hasulasi mi'a rawahu muslim a ga adadi zai ji jalula bi nuna fahimci na ayi ba za kwako shi tun <laughs> Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam na ga yi gaki ha mujeza ga ya ji na nuwa a titin ya gowa giza wange wani ga wale ne tsando ciwo ya ziyo soko na ga yi ga mujeza ibu na wace an kali le alada leba na le nuwa ya ego wa gowa giza wange wani ga wale kawai ba soge wa gukin a ga ya ji ka lula ngote ga bataju loza go kando jbe tinu nganu wanna utuma asali unji no lilisha kawo ma ito lilici za kuki muku alulajin na yi hugwayen mujesa ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bugo wuce yinni mini mujesa na jake jiya nabi sallallahu alaihi wasallam na adisiyan jabiran ga anna rajulan atan nabi sallallahu alaihi wasallam yastat'imuhu idza bagin do bebe ba nabi sallallahu alaihi wasallam yastat'imuhu ufe wayangi a nabi diu ya wukiyo ena gina madayagun we mudayangi cha fa at'amahu shatra wasqi sha'irin annabi fe la yangici gafiyan wasaki ci na ga sha'irina wask wayike tun wani wayo ga otu ga wuskin na wuga gungutsu ebayen kibo ebayen zaka nga engi lati za ja kun zaka wusiki wiki gutsu to gafiya wusikin na nga anabi muhammadu tura gan bayan gici ne ga sha'ire na ga wuda wugi iji fahimta ko ‘yan na na nabi layuna fama zalar rajul ya kulumin iza bagin na fegi ‘yan gicin na wamra atuhu to wuta yi miyu wadda ifu ma to ya gana ciya na ya gana jiwabe na a fegi ‘yan gicin na ‘yan gicin na za ‘yan gicin na za wasaki e bayan tsohon ya larauci wai kpanu shita wasaki ni da wani a ci gaggafi ba ni ga waliye wai kwano giki kwano mawa to wasu ki gutsun na ga gici lati zaga gunwa wa zakati bo ngole kwano shita eda gutsun gukin wayo kwako be shi tun igo ndi a ci ga ya wasu ba wasa kinnin doro yi guki kwano shita so en gici lati zaga gun wasu ki gutsun zakaya lati alu zakalu gafiyu misali kya ga kwanu kuma wani sha'ir kwanu kuma waga na bi rabin bai yau a fe giwu efo be fe to yi min e gana jihadde na a fe ke layan gicin na yagi kan gici yan gicin na bezo hatta kala wa lokaci ne zaba gin na biya yan gicin na dana ga mutu da gukin wayo a sadawa jihar mude mai don ci haddadi wuce fa'ata nabiya sallallahu alaihi wasallam faƙal iza bagin na febe ba nabi febe yi labari ga yin gici na wala mi daga gana gaye gibe yi miyo to gayi jiman gaye laya gyo umarza amma mai biyu da a sadawa te wajen ya a annabi fe ga wudan ga yin ga to laulam takil'u la akaltu minu wala laqama lakum gada ka wadda wuda ya fe giyangi cinne fobe fe ya be wa da be yi fegi amma daga na wuda na iyaka yadda da na wadda wuna wuda ga yazo engici ya zo da wani engici <laughs> ya zo da da wa yi na wasa <laughs> da to da sharayan sai muslim na biya yi gan biya a eh, hadisin ne na imam muslim shirayuna ziji sharan ya sayi muslimo na goye ta gana waga al’imamun nawawi al’imamun nawawi na ka al'arba'u na nawawi yana sharai na goye ta ya sayi buhari na zijiwa waga ibnu ajar al'afkalani a e yi sharai wuce ga fat'ul bari littafi wuce kwaji na wani musulmi zuma ƙor'ano sahihul buhari gan be sahih muslimin adda littafi na bayani har ta zuwa hadisa haji ta zu akwai littafi guba ba nuna man yayi jeji kwata ya daji ganzu makur'ano sai soye buhari sai soye muslim wuce ji mitu litafi na na musulmi jeji kwata zai ji ya dabe litafi na jiyayo a ga zai je na sahaba bi muhammadu fona sallallahu alaihi wasallam ngai tayani na wani ko a ga ga haji ya dabe giyo sayu buhari sayu muslim ka ga laga bebo aibu na ya zai ji jin da bi wina nga ya la bebo ga ni ga da sayu buhari so amma litafi na jin da be ga pata na yi alkafi yin alkulaini nga zai je na sahaba nabi bona a jin da bi amma sayu buhari muslim ibn majah abu na nasai pata je da be litafin najiya so ku kan bai wuce na yi ugwayen mujeza na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na la engici ya za engici na ci lafo bai fwe bai zai na engici na akpa ya ga wa lafo wuce na etsuwe wani sokoji ya nabi na a ci aga mini mujeza wuce obe nga yi adisiyar mu'aza ya giya bala na nabi ji ya ga a alamukum bil halali wal haram de ilimi halalli bi haramun ga Mu'az bin jabal rufu ya wani tsoci sabe ilimi ta ce sahaba jona muga bi bi hadisin na yau ga kharajina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ama gazwati tabuk ibati e ya fondo ci gan beti sokwe e yana agu kwe tabuk na aga oge kun kicha nabi gun karshe ci luyi je go oge kun ya tabuk amma le wala yakun sarawi sahaba lewa la yakun fana gukun wuce na lokaci na tiya lokun wuce na annabi a gangan bai sahaba shi kafin a tiya lokun na na na yi wugwa ga annabi su kwatun mutuwa wana ga innakun satatu na gada insha Allah aina tabuk e zana yi fi baku budana e bana wunji zafa na e zana ya beda lenu wando ciye ga yi nuna ya kimbo na ga aino na dai za shi shi ko za fuje da fina misali a ganin wai titin ya tako ki sangi sangi nufe ya na wani ko ta nu wannan gayi ina nabi ya labari ga adale suna ki ya tabuka wa innakum lan tuha hatta yudhiya nar amma ga na daza sai e baga te kanga ya nu wannan e baga bezo aske batin wa dabi ngole nga yi doha wa doha lokaci saka giga da wani lokacin shiga ya da lenu wannan yau giga na dan zama ya suna faman ja'a minkum bogo ta ce sahaba jo zandoro na ga tunuwa mi sunna na ci da wannan le e zai bona fala ya masu mimma iha shay'a uga kara lagwada nuwan na ma hatta tiya sai mi muhammad rasulullah ya bebe yanzu sallallahu alaihi wasallam e bona nuwo yo na ga ci gana amma da nuwo alewa la ya zamu wuce sarawi bogo nuwo wuci ne da lena zandoro ala gwatuma zandoro fi mu elu gambe bezo e, bona na ga ci gana ya ga tike zai ji na defi a defi amma mujaza nabi muhammad wa da zan ya nuwo na ga ci gana sallallahu alaihi wasallam faji'ina ici dabe shen wannan wa na ilai kasabaqana ilaiha ne, muazu ga de zabagi guba na shi shizo tun ba nuwa sunana. sunnana ngote ga ga da san jama'i sun zando ci hadi to ga zando ci ga wal ainu mislu shirak nu wannan masangin nama wai dojiyam shirak Eza, sairun nali ga ipa be shirak yau eze na wadabe daina ngole yin ara ga ote bicin ni guba eze da e, e, to ke ga wayo nuwan na dokwa ndokwa tabiddu bi shay'in a ma'i ay tasilu ngai mane tabiddu nuwan ne je tititin e ya degi degi ngole ga manji ga bayani dena na ga ne je na nuwan na dokwa yi bayanin na na sahaba wuce ko ne ji yayi ce jini wannan yana ga fasalahu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan annabi tuno shin nana zabagi guban nana shi zona Nfe nya ganga hal masastuma mimma iha shay'a bai lagwato wannan ni ibana nguri ya ja ganga ga san doro lagwato ma sai mi gabe qala na'am aga eh e fasabbahuman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi fe gaga banza wani ga ga ga lagwa tuma gaga wani gaga yace muna ni be lamare wuce na ji na wa kana lahu ma ma sha Allah ya ku annabi gaga na dai gurgudu su kofa yi gawa gana ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ngam kanga ganci dana na nabi tushen wannan na kanga sahaba jilla ya gwaji zandro ji feto nofi degi degi idda na cano tofi degi degi na nu wannan na gaci gyana aya kun ido. do wa gasala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi yadaihi annabi gwagu babu nafi ni wannan wa waje awo gan bai fuska wi egwa albarka fuska albarka wuke yaye nabe a mai dana nabe jaci na fajaratil ainu bi ma'in munhamir ni wace fai dagwatiya ni titi degi degi na wude yayin dagwatiya au gaziri zai go hadisu bena ganu wannan dokuna da tati oje wadana san gina ganci gana aje nuwa wuci ko aje don wuci ko hatta isaka nas zai ji ke kpata fi zuma wani ibi na jemana ji na zan wuce mabiya anabi na gbagba kpata zandora nuwa da fi sun makol a nabi fe ga yadda na zandoro da nuwa da dana guguri ga yushiku ya mu'az yawa mu'az wa ba na in talabbika ya tu wadda dira ikpalo an tara ma ha huna kad muli a jinanan nu waden na na wale da na wa betun waje jinanan ba ta ji kpata ga ma bu gobe bu albarka da yake yo nu wannan gani be miji na zawon giya fe da amfani yake yo yanu wannan na bai nu wannan ga ba ta yi nogo jinana manoyi basatin wa umrana emile chiji gan be bataji la chiji ngai kwa be jinana ya bona nganu o sebe giyo la chinu sebe nu ne ugwe mujeza eziyo ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngala nu wani gaci ciga na aje kiyo aje du aje nu dan yi na zawon gire ga amfani wuna kin ya tabu ku bani kin yi yo na oge lo makawa lena kin no de badari yi wa gugana e kodda bo oge lo adde shi na Allah ilo ziyara shi lokaci na ifi madina wana e ko ji mun shiga bo badar da tabuka wato aci pata e ko ji yo na oga tiya madina wace lojin do ci tabuk badar pata wale da nan na shi yana tabuk ba ni wa ya she ajemiji emile ci na. gwanta mawuyun cika ebo kibo mujeza ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na yugwa ga sokotun to na galo ga sahaba na ga wadi adira ipalo wa bele abu pata ya jelati be mile ciji gwanta da wale ci da nu wannan ga fi amfani uciko Allahu akbar wato ga pata sokotun nabi muhammadu to sallallahu alaihi wasallam min hadisi na je ke u mujaza bayan nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ga hadisi ya abu humaido radiyallahu anhu ga kharajina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibe atiya fondo cikin beti sokwe hatta qadimna tabuk har idazan da kinya tabuk fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi shagayi ekun wuce ezan wuce na ida ekuna ستهب عليكم ليلا ريح شديدة فلا يكن فيها أحد منكم إشيين دندوفي وشكو أدازا ريح شديدة دندوفي كو وأدازا إشيين annabi gangan bai sahaboji bogo zandoro ganna kinde shi na ma zandoro ganna kinde shi na faman kana lahu ba'irun zan dondo na magatura kun tube jawabo bayina fali shudda iqala wula egbe rakun oludun sosai ebo ki ibo efe biu rakun lama ngole dundu fe ne la rakun na agbon ngala na be ji sahabu ji gangba ga zan doro ga te shine ma dundu fe kwa dazon fahabbat rihun shadida sahaba wuci ci kon naga kendo na anabi ga wani waji faruwa ya buna dundufe wuce ko wasa da ya shi wuce faka ma rajulun ga ya zaba ginga ci ma na da dundufe wuce amma ji faruwa fahamalatu rih efiula efiula hatta alqatu bi jabalai tay efe mallauna babu efe da yawo pati na yiga pati toyira babu efe da yawo <laughs> Allahu akbar wani ga wale fili sokobo ya ah, na lokun da na ya demile gala na biya ga ga zan doro an kinde da ya shoyi na efe kwa da zan efe ko ma zan da zai ma ce gun le bana patin to ibada de on na pate ugo ya mujiza ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na ugo ga toce ji wa wayeyo etiyen kibo etiyen na jaji faruwa na tuga basuku ya bina kibabu ne ba zai ce ijira na nabi muhammadu jilo madina nan sallallahu alaihi wasallam so cube a salatu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ube albarka ya nabi muhammadu ya ci Mu ya yi arzikin gaskiya ladan ya tuntun ya nabi ya na fata ya je na yawon anabi ji zai waga gun zozona mu da a gajin ka zaji sokotuntu in e na ji kpata mage huwa ga sokotuntu mujiza e annabi ya gbau baya bo ke lago su sunna ya anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam woge gan ni sokoji ya wo ke ga guji zai za zozo be tunaji udan wana ya anu pa nkan o kan ga futa eh, ga lugota kago kukungi gama ga lugo wa go gama e bona zai tun tun da naji za titengi ale naji sokoji yi jeli ubone ne gan ga tuntun tona ga zozzobe yin doro ni wu ne ma amfani mu je zau da mini ubu ne ubu ga zan naji zai za zobe ga na bogo jama'in musulmi ji ada ga ga nabi muhammadu ga gaji kelo ke ji mare o ma zo be lamarin wuce ma ga ganga ga sunna ma sunna annabi muhammadu a dabo ci gaji kan zo ga ganga na mai sunna wa ga wace to a ce ga kazumu bu awa ga wallahi wallahi wallahi ga wadan doro ni wuka tuna ba na gama yau gwaye buye ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gama lamman do ci ga lauka na hubbuka ani ko cin do ci ga lauka na hubbuka sadikan buye na waye dia nabi na wai ti gaskiya bo la ata'ta wuda wa gami tuye na ja nabi gaji na e bo ki bo innal muhibba lil muhibbi muti zandoro ne wazana wa mi tuye na zai wana gaji na e ko e wabi wina ngole bad imirege wabaye ndoro ne bawa bi mina waji kokari ulakiya ulami utu to achage wabe musulmiyo boye annabi muhammadu lu fiuda tuwobo kila waje kazo ga annabi annabi gajo kila waje kazo ga annabi annabi gajo amma me wa annabi babu tu a e gada ba mujeza annabi zikpatan waye wugwade igazo zobe sabagi konne ma iga zozo bai na ji gayi ne ma gala to ce to gayi qur'ano ga ma ata kumur rasul fa khuzuhu ina tuci na biya ya e bai na ya gwasu wen duro wa ga eji na eji re wa ma na ha kwanu hu. so kai e ga ganna bai yo en duro ne ma wa ga ya lugwa ne ya lugwa ya lugwa ibo e ni uji za titanga so ku wachi bogo cin waya nabi muhammadu uji kere bo a etuwe Wani udaki ha foruji

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك